yawa eh? yawa jinanu ne ga shi na na gashi ina jinanu a wane ka dauko oh ha jinanu ina magana inda muka tafi din nan shafi nawa arba'in ichi jannata ne ba ina ha jinanu ne إنها جنتان إنها جنان wanda ni kawai da na ga yayi in ɗauko littafin kawai ko Allah zai sa amma ma ba za a samu wani da ina da suna wannan kamar dai shi ma yana shi ina muke ba a duha ba الرابع أنه قال متكئين على فرش بطائنها من من استبرق aljanna aljanna ko kuma fi eh تبين تندانا مغانا فيها من كل فاكهة زوجة فيها فاكهة ونخل و... إيه؟ تانا سكين من دونهما تو جنة تبين شيء متكئين على فرش هكا ين الجنة سنة كشيش شنجي akan shimfiɗu inuwa katifa ce cikinta minista baraka saboda laushi alhari ne aka sa audugan alhari ne a ciki Wahaza tambihun an an fallil zahiri zahiri ba zakarwa ne akan falalan zahiri wa menene wa khatariha da girman abu wa fil akhirataini qala kai wannan na farkon ne gashi a magana da fil wal fi akhiratain muttaki'ina ala furushin khudrin wa abqariyyin hisan eh ما رفع به اي رفع muttaki'ina ala rafrafin sun kashe shingida maimakon shimfiɗa a falafalan labulai ne kudurin koraye wa abakariyar hisanin saƙan abakari na gwanaye mai kyau an ce abakara ɗin gari ne to galibanin ana yin abu mai kyau a garin su saƙa yanzu wanne gari ne ya fi kowane gari saƙa kai wuraren ku Allah kan yi magana waya komai wuraren ku komai wuraren ku mai wuraren ku ba dole hmm ban ji ba ku gaddama ce kai karatu ake yanzu inda aka fi saƙa mai kyau tun da akwai waɗanda suka fari china ne eh eh aikin hannu ito eh zariya ka saƙa kuma yawwa abin nan a ah, wannan ai akwai saƙa da abin nan kura zinin abin nan ɗan kura akwai rawani ɗan kura to a yau akwai kuma wani kayan ana girken nufe shi ma akwai wani girke abin nan saƙa da kake girken nufe hmm? amma babu maganar girken girken oke ne hmm? a can ma rabi balle sanawa ya san da zama an kwan duk dai ba ku bani abin da abin nan ba mu kyale shi kawai kamar misali ya ce maka hula haka ce hula mai kube eh, eh, mai duguri ne gaskiya to za ce to wannan saƙan gari ne da ifice a faƙa a bakariyin isani daga da ana karrama ne abinda aka sayo madina sai ta ɗan madina alhali ba madina ke sakawa ba sai dai kuɗi suka bara ka saka musu aka kawo musu yan kasuwansu tambihu an fallil zahairi a ana kuma baya wa fassara rafraf din bil bil mahabisi mahabisi ne kuma hmm? bil mahabisi والبسطي حبسو غلرين كل واكنا تشمفلو وفسر بالفرش آه، وفسر بالفرش أنا ما فصل سد فرشي وفصل بالمجالس محابسكو أم فصل فوقها أنا فصل سد محابس وعلى كل قولي كان كون مجانا دي فلم يصف بما وصف به آه، فرش الجنتين الأوليين شين أخي تهشم فقا شين شين شمفلا الخامس أنه قال وجنى الجنتين داني ‘ya'yan itatuwa janar jannata ne, ‘ya'yan itatuwan nan na cike dani, kamar wani littafi na musamman dani. Saboda sauƙinsa da daɗin karatunsa, fa'idojin mas'alolin kusa suka suka yi kai ta tsinka, kai ta tsinka. Shi sa wata mata da ta so shi a gaba sai da ta kawo shi karshe. Amma sauran ba su ji daɗin karatu. جنتين داني أي قريب سهل يتناوله كيف يشاء ولم يذكر ذلك في الأخرى في في الأخي في الأخرتين لك أشيب أبقى ونبا بشأن إذا تنقص السادس أنه قال فيهن قاصرات الطرف أتكي أكوي ماتا ما ستك أي تتشنجني ba sa sha'awa ba sa hango wani ba mijinsu ba tun da su kam ya ƙare akan mazajensu amma kana yana hira da matarsa ta dinga ce kai wani ya iya shiga ko in kai ne ba komai ko igala ba ka da matan ba ka zaba da misali zai daɗi da kai ta ce ainihin ka ji matarka tana ce masa ta kai abdulsalam ya iya shiga in yi shiga in shiga kaga bakin nan a tsakiya ya hayi gwanin ban sha'awa shi ɗan siriri kuma abun ma nan gwanin ban sha'awa shi nan sai ka ce gaskiya ne me ya faru me za ka ce za ka ji daɗi an siffata abokinka matarka tana siffata abokinka ai daga nan za ka ce kakka sake shiga min gida Eh, in za ka je gida ka ce zaunan nan ce to mu raka kawai ce ba na son ko da mata ta ta ji sautinka a kaga ba za ka yadda ba wata rana ya fito daga anguwa ke ɗauke ta mota zo mu je in kai ki gida dama tana cewa ka iya shiga sannan kuma ka ɗauko ta a mota kai sai dai da yusu da Yesu don yanzu ai haka ake yi idan abokin ka ya ɗauko maka matar ka za ka za ku kudalla abun taka da shi kai ai wani mutumin kirki ne ran nan ba da ga wancan kan hanya sai da kai ta asibiti tukuna sannan ya tsaya aka gama abun da za a mata dawo da ita gida ba abin da zan ce da wani yadda Allah saka da alheri <laughs> ku alai bature ku fasara masu to shi eh, eh, isa don mai kishi ma yana son mata tsafiratu tsarfi ba ta tsamman akwai wani mai kyau a duniya da ya kai mijinta kallanta da menene ɗinta duka ya ƙare kan mijinta kasiratu tarfi to matan aljanna haka suke baka ga tun daga ma aljanna suna leƙo duniya idan matar mutum ta duniya ta ɓata masa sai ta ce ki daina cutarki ƙatalatillahu ko إنما هو دخيل سوف يموت ويهاجر إلينا kin cuce shi Allah مكي البركة miki albarka baƙo ne ya zo wurinki ya kusa ma gida ka yi to kaga shi ko ka dubi fa daga can aljanna duk yan aljanna nan ba wansa da su ba don kafin sau tsarfi ta yi haka ta shigo duniyar nan gabaci sai ba gidan da ta je kallo ba wanda ta kalla a wurin aiki babu wanda ta kalla wani a a mijin nan nata da ake ke masa mutunci a gida to shi take faɗa a kai Tam ne da a cuce shi sai dai ina ga sauran kabilu sun samu wannan amma mu dai sai dai in ayyasanta kada ba shi yake Hanje sai dai tuwa na Allah ya sauƙaƙe. Eh, a bar maganan kawai ya haka. Kasiratu tarfi, an gane kasiratu tarfi. Sun tsaya a kan mijinsu. Duk inda mijinsu ke shi suke kallo idan jama'a suka zo in sun kai miliyan shi suke nema su gani ina wane. A cikin waɗannan jama'a ina wane. Haba ga wani haske haske can wane ne.

a yanzu ka je da kanka tukuna baka kai system din ba yanzu kai me ka sani a ciki ka bari za ka kai na ka lokaci bai bai ta buga misali da aka yi da kai kawai an yi shiriri ta ne akan shiriri ta don ba gane karatu kawai na yi da kai mutane za su iya gane amma kai ba za ka gane wannan karatu ba ya fi karfin ka sai ka shiga sistem ɗin tukuna to sannan kuma ma sai ka yi faɗa da bi'a ku ita ma bi'ar ta ku ai kun fesa mana ita nan haka yanzu mutum takanar ke ebo abokansa su zo su gama ta shi ya kuka ganta na yi sa'a ta ga wani shiga da ta yi komai Kin boko ma da boko ma ciki. Da koma tun da dama can amma tun daga makaranta ba ne masu zuwa fati da matan da yan matan su ba. Burbun ba dan boko ba wane ne yi kisa zaɓe ya je da matarsa murra. Boko ne. Mataimakinsa ya yi rawa da matarsa shi ma ya yi rawa da matan mataimakinsa. Tsofaffin banza. wannan kan ko an so ko ba su boko ne kar tarbiyyar boko kenan السادس أنه قال في fi فيهن قاصرات الطرف yadda za a gano masu takaitaccen ganin nan na isa na fidda shi ta kaza na fidda shi la'alla za a iya wa. to kuma sai an haɗa da yaƙan zamani da in ba haka wani ke ce ai shi so yake a zo a gama ta shi ina so a zo a gama ta shi a ga irin zinarin da ta sa ai kada kasurna tarfahunna sun takaice hangensu ala azwajihinna su da Allah har da Allah ba sa kallon akwai wani mutum fala yuridna gairahum hum ba su bukatan wanda ba mazan su ba lire da abun nabi nan ba ko lokacin da likita zai sami ce idan Allah malan kai magana wallahi mata sai su rubuto min takarda cewar yaya mm, za su bar mazan su, zan aure su idan suka yanzu za su san yadda su rabu da mijinsu zan aure su su hasu masa yawa ma shi هذا يتعود هذا يتعود شيء أبو النبي هكذا فكر وتو مصر كل دافون غيرهم يري دافون نبيهم ومحبتهم لهم سناسهم مدنهم وذلك يتضمن قصرهن لطرف أزواجهن عليهن سنن سن إيا تكي تكلم مدنسوا ذريهم wannan ba a gane ba inda ke umar bai da ma da littafin balle ya gane ya za a yi mace ta hana mijinta kallon wani wuri ya tsaya a kanta hmm? sun iya yadda za su yi kawai su taƙaitar da kallon mijinsu hatta mijinsu in ya fita wani wuri Allah Allah yake dawo gida ya gama da shi Hmm. ba wata da zai kalla saboda mene ne abin duk komai in an je an dawo ya kare tsafta ce ita ce kashin baya kayan bakin jini kazamta shi ne kashin bayan ƙazamta eh, bakin jini hmm? da mai daɗi da zance mai daɗi ko da babu murya in dai akwai zance mai daɗi kalmomin da suke fitowa da gaske ne suna imauta mutum suna rikita maka wani ta ta iya ba abin da ta iya ba ne sai mana kaza kaza ya kare. kaza ya kare shi ma farilla ne nan bello nano nan ko hmm? to kadi Allah dai alawayin Esu wa kan na kudum. Hmm? eh haka su sun iya takaita kallon miji sun iya takaita kallon ya za a yi su burge ka in magana ta ɗaga ba gani komai ka je za ka sha inda mutum ya ce sai dan kai da ya kake so menene menene a zuba maka manta ta ɗauko ta wata da goge ya ce ka gani karshen ta sai ka ban mata canji hmm? bai ba sa mutum in yi tafi zaga ko ganin gida ba ki aiki ne ya aiki nan ko ya samu badali ne to to matan su kuma ba za ka kai musu magana a haka a'a ba su ganewa a koyaushe tana nan ka dubi irin yadda annabi dinga ba da usulubi inda ya dinga ba da salon hatta an dakatar da in ka dawo daga anguwa to ka tsaya kar ka shigo gida Inda ba ta san za ka da ba nemi wurin kwana saboda e ba za ta ba za ka zo ka gama ta ba sai ta aske gabanta ta aske gashin hammatanta ta je ta gyara gashinta ta gyara ɗaki ta gyara menene ta inda ka fito daga waje an da shuwa za ta abu na ɗinka shi ne dalilin aka ce idan ka dawo kan shiga gidan ta shirya ta inda za ta daɗa ma ce kana cikin azaba ake an gama wulaƙanta ka ana zuwa a ɗauki takalmin ajiye kai wannan kayan ai yayi dan ƙotire shi mai nan hmm? ba dole ne ka ce a wannan sai ta firce shi ma wani sihiri magani ta samu tana da malami ne a rute yake ina da ni ba zan karasa gida ni ba zan karasa gida ni ba zan karasa gida amma kada kana lissafin zuwa gida ce yanzu ba zuwa gidan nan na ƙarshen ta bata ma bari kwanci ta nan sai kike mu fa a addini aka koya mana wannan ko mu gisa jama'a ba fafan kayan addini duk abin da aka ce wannan a addinance ake yin sa to ana son a yi shi kalamfa kalamfa hmm? ai da a ce misali mata za su yi abin da ya dace malam mutum da da kansa zai bar yin zina kwata kwata ba zai zina ba to abin da yake kallon a nan wajen gidansa ya fi nan wurin hissan ma'ana a sarari in an kalla to gidansa ya fi to balle a dawo ma'ana wannan na sarari kowa ya nema gidan kuma wanda ita nema maka gidan to amma al'amur bil aksi shi ya tsammari ku nemi aljanna kawai ku roƙi Allah ya takaita muku ku Allah ya rage muku sha'awa kuma Allah ya shiryar da masu tasowa su gano mazansu su ne. wadalika ya tazammanu hunna kuduba ya taro a li tarfi azwajihinna Su sai kaga ko kwalliyar za a ai kaga ba za a yi kwalliyar da take burge wancan ba kai tukuna a psychologian ce a ilmun nafsance me kake so dole za a zana dai a karanta ka a karanta ka a karanta ka me kake sha'awa me fi burge ka me fi ta hanyar tambaya ta hanyar dubara ta hanyar kallo ta hanyar mu'amala ta hanyar ainihin yaya aka kaza haka za a dinga nuwa ya za a yi a yaddar da kai ya za a yi a gamsar da kai ka daina tunani shi ne waje ba yi fala fala ya da'uhunna husnuhunna kyansu ba zai basu ba an yanzuru ila gairi inna kyansu ba zai bar wa'annan maza ba su je su kallo wasu a'a in ga yayi yayi ta ce ai mata rubutu ta sha kaji saboda bahaushe shi matsafi ne matsafi ne ce to yanzu abun nan shi kuma ga wayan tsiya na banza ita yanzu abun da za a yi kaga dai kin san mulki ce ina san mulki ce to yanzu abin da za a yi shanye shi kawai a rubuta ma din sai a yi shi kato sai a rubuta sunan mijin a ciki shi kenan ta yi tasha ko kuma a sa ka a samu gindin kuka a kafe shi a ciki kun san ko gonan mutum da muka je ba mu ta ciro layu sunan in ka in ka bude layin sai ka ga sunan mace ga sunan namiji a haɗe kuma duk musulmai tun da daga nan cikin gari ake fita daji a je a san abun a cikin kyau gindin ga tsika shi gado ne kaɗai bai san ga ba amma ga kwana idan kwara ya san ga ba zan ba. ka ki magana ka ce ka sani kawai sai ka zo ka tambaye ni a bayan a bayan gido in baka fasararta saboda dai ka zo kai musu fasara wannan yi a wani ake mun falo ne yar karamar kuka ita ke ce mata yar karamar kuka ita ce ake ce mata gafi ka wai nan ne tara aljanu ba shan babbace da aljanu suke ba wannan yar karamar ko aljanu a nan suke nan suke taruwa in ji su fa ba wai babun nan ba matsafa matsafa yanzuru ainin ila gairi hinna wa qala fil eh, akhiratain hurum maqsuratun fil khiyat siffofin dai matan horon wato masu manya-manyan ido ne farare Makasoratan kuma takaitattu ba sa fita yawo filkiyan ba su zuwa suna ba zuwa barka ba zuwa jeje ba zuwa dubiya ba zuwa gaisuwa so tun da can lafiya ake ba zuwa asibiti makasu suna nan tutar aure guda ɗaya duk inda za ka je ka je ka dawo ka san da kana da tabbar matarka ba inda ta je ko yaushe za ka iya dawo wunka makasuratu a ina fil khiyam wa man kasar tarfa wacce duk ta takaitar da kallonta ani ala zaujiha باختيارها أكمل ممن قصر بغيرها يا إساقو بقوا هنا كذا